ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muni wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da ya mana waɗanda ba sa ƙarewa ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al'ihisan muhammad muhammad ebenu hotora gra a garin kano a wannan yammaci na ranar litinin wanda ya kama sha uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka izuwa madina shi ne zo da biyu ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida idan muka leka taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau wato sha uku ga watan ramadan amma fa mun koma baya izuwa shekara ta ɗari biyar da ashirin da hudu ta hijiriya ɗaya daga cikin shahararrun mutane na tarihi wanda ya assasa daular nan ta daulatul muwahidin da ke ainihin nahiyanmu ta afirka da wasu ɓangare na andalus allah ya yi masa rasuwa wanda wannan jagora duk da kan nasa da motsi akwai wasu 'yan mutsamutsai a cikin aƙidunsa da manufofinsa amma dai ya cancanta a kalli ɗaya ɓangaren da ya kafa wata jajirtacciyar daula ta musulunci wacce a bayansa ta zama ɗaya daga cikin shahararrun dauloli sunan wannan bawan Allah ɗan taliki Muhammad bin Tumar wanda malaman tarihi su kansu sun samu saɓani wurin bayanin nasabarsa wai menene tsatsansa menene asalinsa ina nasabarsa ta tike ta yadda shashin malaman tarihi suna bayyana shi a matsayin balarabe kai har ma sukan yi ƙoƙarin su danganta nasabarsa zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma sukan ce a'a ba abin da ya haɗa shi da larabawa ballantana ma ya zama jinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bal shi nasabarsa barbariyan ne cikakken ɗan ƙabilar barbar ne ka san fa akwai bambanci tsakanin barbar da kuma bari-bari namu na najeriya su kanuri kenan wanda suke zaune a ainihin jihar borno ba fa su ba su ake nufi da barbar ba da yawa an ka gana magana barbar wasu kabilu ne daga cikin amazigawa wanda suka zauna a bangaren magarib da kuma wasu wurare na murtaniya a yau sun zauna a magarib Maroko, da algeria da tunisia da libya da murtaniya har ma wani lokacin sun kwararo zuwa mali kuma mulkinsu ya kwararo har zuwa nigeria da Nijar, da sauran kasashe na yammacin afirka to su ake kira da barbar da yawa za ka zo muna faɗar tarihinsu to wasu malaman tarihi sun ce shi ibn tomar ya kasance babbar bare ne cikakke tsantsa mana ɗan ƙabilar barbar ne wasu kuma suka ce a a ruwa biyu ne nasabarsa ta cuɗanya tsakanin barbar da larabawa tamkar dai mu a nan ka ce mutum ya koma hausa fulani saboda zamantakewa da auratayya da aka yi tsakanin hausa da fulani shi yasa ake cewa mutane eh Hausa Fulani to su ma barbar da Laraba suna da wannan musamman a nahiya ta North Africa saboda musulunci da auratayya da suka yi ana kasa bambance tsakanin bare-bare ko barbar da larabawa shi sa kada ka yi tsammani algeria laraba ne kada ka yi tsammani in an ce ma morocco ka ɗauke su larabawa ne ko an ce ma tunisia ko libya larabawa ne su amazik ake ce musu kuma ƙabilu ne na barbar shi larabci ya ci al'umma da yawa ne irin sudan ai za ka sami su masu mutane da daban baƙaƙe ne ma amma harshen ya ci su amma duk da hakan an tashi batun ƙasashen larabawa ko kuma jinsin larabawa an tashi harambe duk ana sa irin su sudan su murtaniya duk a cikin ƙasashen larabawa shi sa yanzu a cikin mu ma in mutum ya yi kurari shi ma sai ce ai shi ma balarabe ne da yawan hausa za ka ji mutane da yawa in sun tashi haram ban tarihi sai ta iyayensa asalinsa laraba ne duk ana samun irin wannan to an sami irin waɗannan abubuwa to lallai haƙiƙa shi Ibnu tomar kamar yadda na faɗa an samu saɓani a nasabarsa kuma ko da dai wanda suka zo bayansa saboda ya zo da wata aƙida da ta saba wa cikakkiyar aƙida inda ya shelanta cewa shine al mahadi al-muntazir shine wannan mahadi da ake jira zai zo ya yada addinin musulunci to shi sama magoya bayansa a bayansa suke cewa ai shi mahadi ne wanda nasabarsa take koma zuwa nasaba ta larabawa kuma suke ce masa bakureshe ne daga tsatsan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda tarihi yawanci shi yake fayyace komai shi yake nuna gaskiyar batu da za ka yi dirasa a tarihin ibn Tumar lalle duk mutumin da zai nutsu ya kalli tarihinsa zai ga cewa ba wai karo ɗaya rana ɗaya ibn Tumar saboda mutum ne mai wayo ba rana ɗaya ya ce shi na sabarsa ba ƙureshe ba ne a'a a hankali a hankali yana jefa ƙirarsa yana samun mubiya yana jefa ƙirarsa har sai da ya ga cewa mutane sun karbe shi ɗari bisa ɗari to daga nan ne ya ga mutane sun nutsu da awarsa sai ya ce shi ne mahadi kuma nasabarsa tana komawa har ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutum Muhammad bin Tomar an haife shi a shekara ta da 473 ta hijiriya ita ce 1080 kenan ta miladiya kuma asalinsa tabbas ya taso a wani gida wanda yake gida ne na addini masu riko da addini kuma ya taso a wata kabila wacce take da riko da addini da jarumta shi yasa sai daga baya sai ya danganta wa kansa cewa nasabarsa tana tikewa ne zuwa alhassan bin ali bin abi talib wanda kaga shi alhassan ɗan ƴar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama ainihin na na Fatima amma dai kamar ne faɗa na farko Lallai haƙiƙa shi yana daga cikin ƙabilun Amazik sune wato Barbar wanda kuma shi Ibn Tumar ya zauna a wannan gida nasu wanda gida ne na makaranta gida ne wanda yake ainihin kasancewa na addini da tarbiyya ta musulunci to haka ya zauna ya fara samun ilimin addini a wannan gida haka ya kasance yana zauna a wannan gida daga nan ne kuma sai ya fara fitowa domin ya yada wannan aƙida tasa malamai suka ce ya zauna a gidan nasu har shekara ta ɗari daidai daga hijira shine 1107 ta miladiya kuma lokacin yana ɗan shekara 27 a lokacin game da fada ya shagala da neman ilimi wanda kuma al'adar masu neman ilimi a wancan lokacin shine mutum ya yi yawo a ragowar biranen musulunci da haka ne in ka isa malami in dai kana so ka zama cikakken malami to sai ka yi yawo garuruwa shi sa za ka zan ana baka labarin manya-manyan malamai za ka zana cewa sun je gari kaza neman ilimi sun je gari kaza neman ilimi wanda wannan sunna ce ta wancan lokaci sai malamai sun yi yawo domin su koya sadan yi masa magana wannan yana dauka domin ya koya daga cikin malaman musulmi a kowane bangare to yi shi muhammad bin tomar a wannan shekara ta 500 da ya fara motsawa sai ya toki zuwa Kurduba lokacin ƙurɗuba cibiya ce ta ilimi da malinta a lokacin sai ya nemi ilimi a can kuma bai wai isa cewa zuwa ƙurɗuban ya ishe shi ba a'a sai daga ba kuma sai ya yi gabas kamar mu ne da sai ga an ce ya mutum ya tafi gabas neman ilimi shi ne ya tafi ina duguri saboda in kana so ka samu cikakken ƙur'ani a wancan lokacin to sai ka je gabas to shi ma a lokacin in kai ɗan magarib ne in kana so ka gogu da ilimi ba za ka iya tsayawa iya andalus da garuruwan magari ba dole sai ka to mashirik sai ka to bagadada sai ka to siriya sai ka to madina haka duk yawanci malamai suka yi a wancan lokacin da haka shi kenan sai ya tafi zuwa iskandariya shine kasar masar ya nemi ilimi daga nan ya tafi zuwa makka a can ne ma ya yi aikin hajji to a lokacin ne sai ya koyi ilimi a wajen malaman maka na wani lokaci daga nan sai ya kada sai ya tafi bagadada a nan ya shiga ya cika shekara goma cikakkiya yana koyon ilimi a wurin malaman bagadada wanda lokacin lalle hakika bagadada wato cinkuste ɗakin tsumma ko kuma hatsin bara babu abin da babu tana cike da malamai masu ilimi da takawa malaman sunna amma fa a gefe akwai malaman mu'tazila a ciki akwai malaman shi'a a ciki akwai malamai daban-daban to kaga in mutum bai hankali ba wajen neman ilimi in ya fada wurin muguwar aƙida to sai ya ɗauko wannan aqida to a wajen su yaje ya kwaikwayi ilimi ya koyi ilimi bai bambance kowane malami a wajen kowa bayan ya tafi zuwa masharik kamar yanda wasu malaman tarihi suka bara suka ce ya dawo ya koyi ilimi a wajen shahararren malamin nan al’imam abu hamid al-gazali rahimahullahu ta'ala imamul gazali sai dai malamin sun ce wannan magana gaskiya akwai duba a cikinta to daga nan ne ya dawo iskandariya sai kuma ya dawo ƙasa ya dawo gida ya dawo garinsa na maroko wanda ibn khaldun yana bayanin muhammad bin tomart bayan da ya dawo izuwa gida a shekara ta 512 1118 ta miladiya sai ce a lokacin wa balaga min Umri ya kai shekara 39 a lokacin a lokacin sai ce mai asbaha muhammad bin tomar baharan mutafajjiran min Ilmi, ya zama kogi wanda yake ambaliyar da ilimi wa shahaban wariyan min kuma jarumi wanda yake ɗauke da addini haka ibn khaldun ya faɗa mana ya tattara ilmai da yawa da aidiyoyi da yawa da ɓangarorin musulunci da yawa ya san shi'a ya san sunna ya san mu'tazila da haka a lokacin ya zama daga cikin manya-manyan malamai sai dai manhajinsa lokacin da ya dawo daga garuruwan iraq da sham ya zauna ɗan wani lokaci a garin iskandariya da ke misira domin ya cika iliminsa to a nan ne sai ya fara umarni da kyakkyawa da hani da mummuna wanda kamar yadda muka ji yana da ilimi ba wai yayin shige gaba ne a a dama yana da ilimin illa annahu kana shadidan gayata shidda sai dai yana da tsanani malam har kullum ba a so malami ya tsanani musamman mai da'awa ko wajen da'awa in mutum ya zama mai tsanani to yana ƙetare iyaka duk zai tara mutane gaba ɗaya don nasu a wuta jahannama duk kome zai ce kaza haramun ne ai daga irin haka ne aka dinga samu wasu miyagun aƙidu marasa kyau wa'inda suke cewa kaza ɗan wuta ne wani ɗan wuta ne wani Allah ta tsine duk daga nan aka samu irin aƙidu na ta tsine da ƙada ƙato to shi ilimi yana buƙatar in ka san shi sai kuma ka ƙauna shi a ainihin fifi kuma wallahi yawan ilimin malami yawan sassaucin satin addinin musulmi malami yana ƙara zurfi a ilimi yana ƙara fahimtar matsaloli na ilimi kuma yana ƙara fahimtar sassaucin addinin musulunci amma da yawa ƙaramin sani kukumi ne sai ga mutum ya ɗan san wani ɗan wasu guda uku ko guda hudu sai ya hau mumbari to daga nan sai ka je yana kafarta mutane yana cewa wane ɗan wuta ne wane kaza ne to wannan abun duk da ibn tumar yana da ilimi to amma yana umarni bi shidda hakanan ya kasance yana inkarin abu ya amuru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari amma bi shidda Allah kuma ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal al hasana kai kira zuwa tafarkin ubangijinka da hikima da kyakkyawan wa'azi haka ake yi kyakkyawan wa'azi shine idan mutum ya ji jin sosai ya bi saboda ka tausasa masa wannan shine ainihin ƙa'ida to shi da ya tashi wa'azi sai fara yin wa'azi da tsanani har mutane ma suka fara inkarin wannan hali nasa saboda ya fara jefa su a wuta ya nuna musu su duk abin da suke ma su ma ba daidai ba ce to wannan ne ta sa mutane sai suka yi masa bore sai hukuma iskandariya sai aka fitar da shi kamar dai tarihin marwa mai tatsi ne a kano ai shi ma da aka yi fara duk tarihi mai mai ta kan zai shi ma ya fara allah ta tsine ruwan famfo allah ta tsine duk abin da ya shafi abin da bature rediyo allah ta tsine waye allah ta tsine ai daga naka samu mai ta tsine komai a ce haram haram boko haram menene hakala duk daga irin waɗannan ne da haka a lokacin sai hukumar iskandariya sai ta fitar da shi wanda gwamnanta da ya ji tsoron wannan wannan dangerous ne shi sa kullum haka tsari na addini yake duk lokacin da aga mutum ya fara yada wata mummunar aƙida wacce za ta canja wa mutane ƙa'ida da abin da suka taso to hukuma da wuri take dakin ba sai abin ya zurfi ba irin mutanen da yau suke ta aƙida cewa a ƙauracewa hadisan manzala salisu salama suna ta yatsa miyagun aƙidu kuma yi gwamnati ta zuwa musu idanu to duk abin da aka faru irin wani duk da haka aka fara su muhammadu bin yusuf da sauran duk da haka suka fara duk wani abu da ya fara yi zai fi karfin gwamnati da haka aka fara duk wata aƙida da za a zo a ce ba irin ta manzan Allah ba ce sallallahu alaihi wasallama ba irin abin da na abubakar da na umar suka yi ba ne? ba irin abin da su imamu malik su imamu bukhari su imamu amur bin hanbali suka yi ba ne? ba irin manhajin su imamu nawawi su imamu ibn hajar al-asqalani bane ka dawo kasanmu ta najeriya ba irin abin da su shehu usmanu da muhammadu bello da abdullahi bin fodi suka yi bane ba irin abin da manya-manyan malamai a sokoto a kano a katsina da suka yi kawo wani fitinan ne ya zo da wata sabuwar aƙida to da wuri ake dankwabe shi to abin da shi gwamnan masar ya kalla kenan daga ibn tomart ya ce wannan in aka bar to zai zo da mummunar aƙida to wannan shine wato mun gwamnati duk wani mutum banda dai constitution din Najeriya constitution ne da ya ce wa ya kowa ya abin da ya ga amma akwai abin da barazana ce ga zaman lafiyar al'umma duk mutumin da zai zo ya ce a yi watsi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wallahi bai zo da kyakkyawar aƙida ba kuma an ka bi shi za ga ce akwai miyagu a ƙarƙashi akwai sponsorin da ake yanda ake so a yada wannan saboda yahuda dama ga zage su a raba kanmu a kawo mana rashin kwanciyar hankali to wannan abin da ya yi kenan to don haka daga nan sai ibn tomar sai ya hau kan jirgin ruwa sai ya koma zuwa magarib domin iskandariya kusa da kogin da take to a wannan jirgin ruwan a nan dai ya ci gaba da wa'azin yana tsanantawa a lokacin ya hana shan giya akan wannan jirgin ruwa ya ce kowa sai yi karatun alkur'ani ya tsananta to a lokacin da ya tsananta wa mutane kuma ya yi saɓani da su akan wannan jirgira to shi kenan sai ainihin suka jefar da shi da ya takura sai suka watsar shi daga cikin jirgira wata rakohu suka bashi wasaro ila biladul magarib su kuma suka yi tafiya kawai zuwa garin maroko wa huwa yusbihu bi iza'i safina haka ya dinga iyo ya kama jikin jirgin ruwan yawmin kamil rana ɗaya rike saboda ba da duk mutumin zai takura mutane mutane ba sa san irin nan wa'azin wanda za a danga kafirta mutane wanda za a gaba ba wa'azi ne na Allah da nawa. ba su da kansu suka yi kansu magani suka cillo ji kawai daga tafiyar jirgin ruwan nan to Allah ya sa yana da shan ruwa a gaba shine kama gefen wannan sai da yayi kusan eh, yini guda yana bin wannan to yayin da suka ga haka fa ashfaqu alaihi sai mutanen jirgin ruwan nan sai suka ji tausayinsa sai suka sauko da wani suka ce da Allah ya je wanda ya iya ruwa wanda zai iya taimaka masa ya je ya taimaka masa to shi ne sai suka dawo da shi suka zai kuma sai aka girmama shi aka ci gaba da girmama shi ma da ya zaga sai ya ɗauki saiti har sai da ya je garin ma bai ƙara wannan irin wa'azin ba eh, lokacin da ya je tunisia to a nan ne ƙarshen yawon da ya na neman karatu ya ƙare sai ya sauka a wani gari da ake jira shi al al-mahadiyya lokacin da ya je wannan gari na mahadiya a tunisia sai ya sauka a wani masallaci wanda masallacin a kulleki yana kan hanya sai ya zauna a kan hanya yana kallon suwaye suke wucewa sai bai ga wani abu na munkari ko wani abin ƙi ba daga abin da yake gani zai al'amur bil ma'rufi wannan hawan ɗan bai ga abin kiɗa ba bai ga ƙwarye giya ba to don haka sai ya sauka an ce a lokacin da ya ga sai ya ga wani waje kuma kamar alamar ana sharholiya a wurin to a lokacin kamar wajen shan shayi ne ko wajen maka haka shi ne sai ya sauka ya ga ana shan kamar alamar giya da wannan sai ya ji sai ya faffasa wannan abubuwan bai fasa kowa garin ba to a lokacin sai mutane suka ji labarinsa sai suka zo izuwa gare shi suka gaya masa littattafai na daga din domin garin su yi ma akwai malamai a gaya masa al'amuru bil ma'ruf ba haka ake yi ba wanda shi abin da yake so shi a manufarsa ya canja al'umma lokaci guda wanda kuma wannan abu ne wanda ya saba wa ɗabi'a domin manzala sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo ya da ba lokaci guda ya ce kowa ya koma daidai ba ai mun jigiya ma a nan ba lokaci guda aka haramta ba to amma shi bai bi tsarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba kaga ruba ma ba lokaci guda aka haramta ta ba to shi sai ce wai ta karfi zai to wannan shine abinda wannan mutum ya kasance wanda lalle haƙiƙa ibnu tomort yana wannan to sai sami safaya taya kasan yawanci aqidar mutum wanda yake kara tallafa masa yin samu almajirai ko ɗalibai masu bin wannan aƙida tasa sai ya haɗa shi da wani mutum da Allah ya haɗa shi da wani mutum da ake shi Abdulmumin bin Ali domin shi ma yana da tunani irin irin tunaninsa da haka shine sai suka haɗu sai yake tambaye sa menene dalilin da yasa ya bar garinsa yake yawo garuruwa yana wa'azi da haka sai yake cewa shi yana yawo ne domin ya sami ilimin addini don haka sai ya ce to shikenan sai suka haɗu da shi muhammad bin abdulmumin har ma ya ji shi ibn tomar ya burge shi da haka lokacin sai ya debi ilimi a wajensa da wannan mummunar dai hanyar mai tsanani wacce ba a yin da'awa cikin hikima to a lokacin ne su wayannan guda biyu sai suka yi maja sai da'awa sai ta fara karfi a biladul maghrib to a lokacin sai wasu mutum biyar sai suka kara jonin dansu a lokacin sai suka zama su bakwai to a wannan ne lokacin sai suka fara yada aqida su suka dinga yawo a ainihin lokacin daula ta murabidun ita ce take mulki to a lokacin an samu cewa giya ta yadu a Marrakesh, wanda shine kamar cibiya ta ainihin almagrib wacce yusuf bin tashfin shugaban murabidun ya assasa wannan birni da haka lokacin sai wayannan su bakwai ɗin suka ga ga sarakuna nan suna ta zalunci kuma suna dora wa mutane haraji suna cin dukiyar marayu da haka kuma suka ga mata nan suna ta tabarruji abubuwa da babu kyau to a lokacin ne sai suka samu wannan dama sai suka yaki daula ta murabi'in kuma suka fake da al'amuru bil ma'ruf wannan hayi anil munkar shikenan tafiya ce tafiya sai suka samu magoya baya har ta kai ƙarshen suka kifar da gwamnati ta murafidun suka yi ƙarfi kuma sun kasance gaskiya a wani ɓangaren sun ba da gudunmowarsu ta yanda musulunci ya ci gaba duk da cewa aƙidar tasu wata iri ce shi sa kullum ake so a akwai abin da ake dubawa a sha'ani na da'awa ba kullum za ka ce kayi wa mutum kuɗin goro ko wani abin nan ba wanda dai ƙarshe dai daga nan ne sai suka kaba daula wacce ake ce mata daulatul muwahhidin daula masu kadaitawa ta kifar da murabidun ta mamaye afirka ta mamaye andalus wanda sun ɗauki lokaci mai tsawo ina ji ba kowa ne kifar da su ba sai da aka zo daula ta ina ji usmaniya wanda wannan shi ne abin da ya faru gaba da wannan bawan allah akwai darussa cewa da'awa ana binta ne da hikima sannan in an ga miyagun aƙidu da wuri ake dakire su ba a san inda suke zuwa ba wanda wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi mun koma ɓangaren tafsiri har yau muna ayoyin nan aya ta hamsin zuwa ta hamsin da biyar a cikin suratun nisa'i inda Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayani akan halayen yahudawa wanda mun ji ayoyin dama gaba ɗaya ce ta rage mana ba mai magana ba akan wannan aya ko waɗannan ayoyi masu albarka shine Allah ya bayani wata mummunan sifa daga cikin sufofin yahudawa Allah maɗaukakin sarki yake cewa am ya hasudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli shin ko su ne wa mutane hasada ne a bisa abin da Allah ya ba su na daga falalarsa yadda mun ziji yahudawa suna yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da mumine hasada menene hasada hasada ɗabi'a ce mummuna kuma duk mutumin da yake hasada babu wanda ya kai mai hasada bakin ciki kullum wanda yake wani hasada a cikin bakin ciki yake a cikin bacin rai yake saboda yana yaƙi ne da Allah shi sa wani mai hikima yake cewa mai isbir ala kaidil hasudi fa inna sabaraka qatiluhu fannaru ta'kulu nafsaha ta lam tajid ma ta'kuluhu sai ke cewa kai hakuri abu sa kaidin mai hasada in kai wa mahasari shiru duk abin da yake baka kula shi ba to wani ya fi ƙona masa rai shi ne ƙatiru fa inna sabaraka ƙatiluhu haƙurinka kashe shi zai sai ce domin wuta tana cin kanta da kanta in ta rasa abin da za ta ci wannan shi ne mahasari shi sa ana lissafa hasara daga cikin mafi haɗarin cututtuka na zuciya wanda suke kawo barazana ga ƙaunar juna da zaman lafiyar al'umma shi sa. lalle haƙiƙa in aka ce ma hasada menene hasada shine tamanni zawalin ni'imati anil Shi shine fatan wata ni'ima da wani ya shiga ta kau shi ma hasari haka yake so lokacin da ya ga wani wanda yake masa hasada ya yi kuɗi da ba shi da kuɗi to mahasari sai ce ina ma ya talauci lokacin da ta ga wata ta samu miji irin mijin da ake so a aura ita ko bata samu ba sai ta mata hasara ta ce ina ma auren nan ta bari? lokacin da wani ya ga wani ya samu ta nima sai ta ina ma wani ya rasa wannan fa shine ta'arifi na hasada shi yasa ake cewa mahasadi adu ni'matillahi ala ibadi shine takensa mahasadi shine maƙiyin ni'imar Allah a bisa bayinsa domin duk wanda ka gani Allah ya yi masa wani abu Allah ne ba shi ba ba ba shi sake cewa ai babu mai jin takaici da bacin rai da bakin ciki kamar mahasari saboda yana rigima da Allah ne malamai suka ce hassada da ka sani hassada martaba uku ce matsayi uku ce na farko shine akwai level din da ita hassadar kawai karahiyatu husulin ni'ima da gari ba ta so wani kawai samu ni'ima kawai ta fi so kullum wani ya zama ce a cikin wahala yake kawai wani haka yake ma fata kuna tare da shi baya so ka ɗaga kuna tare da shi ya fi so kullum ku zama irin ku ɗaya ko Allah ya ma wata ni'ima wata falala sai ya nufin ya so cewa wannan ka rasa wannan falala to wannan ita ce hazara shine kin kada wani ya samu wata ni'ima sai mataki na biyu level shi shine mutum ya fatar gushe wani ni'imar ga wannan wanda wannan ya fi tsanani wancan baya so ya samu ni'ima ya fi so a zama ɗaya wannan kuma lokacin da mutum ya samu ni'imar to ya fi so ta ɓare kowa ya rasa to kaga wannan ta fi waccan ta farko sai level 3 ita ce ta fi su tsanani shine an yi amala ala izalatiha shi zai yi aiki ma fulani zai ba wai iya zuciya ce kawai take kin mutumin ba a'a zai yi yadda zai zai je kai kara can wajen zai je ya kai munafunci can wajen zai je ya kulle kullen sharri ya kullo masa sharri domin ya rasa wannan ni'imar wannan duk hasara ta take kawo wannan ya masa wani fulanin ko ya hada da wasu miyagu a ce a je a kai masa farmaki ko ya je kawai ya masa sharri domin inda yake samu wannan ni'ima a je a hana shi ko inda yake samun kwangila a hana shi ko inda aka ba shi a mai a ce an soke to duk mahasadi yana irin waɗannan abubuwan fa yukhaddidu wa yudabbiru sai kaga yana yin fulanin yana kulle kulle li zawalin ni'ima an afihi domin dan uwan sai rasa ni'ima wannan babban laifi ne to ka ji matakanta na daya mutum ya ga kawo baya so shi in bai samu ba kowa ma kare samu na biyu in an samu ya fatan gushe wata na uku kuma ya fulanin ya sa hannunsa da duk abin da zai iya yi domin wannan abubuwa ya rasa wanda wannan duk bai kamata mutum musulmi ya yi wannan ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin ibn maja wanda anas bin malik ya rawaito manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na hane ku da hasada hasada tana cinye kyawawan aiki kamar yadda wuta take cinye itace inda dai kai mahasadi ne kana hasada to duk kyawawan aikinka ƙiyamun lailinka sallah a cikin jami'i sadaka da kake da dukkan wasu abubuwa na alkhairi da karatun alkur'ani da bin iyaye da ciyarwa kaga kyawawan ayyuka ne wannan to hasada sai ta cinye masu shi sa hasada bala'i malaman psychology da malaman addinin musulmi suka ce kowa zuciyarsa tana da hasada sai dai wani sai ya yaƙe ta wani sai ya ce ke baki saba ƙarya ne wallahi Allah ne bashi sai ya doke ta kada ta ƙi wannan amma zuciyar ɗan adam dama innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi zuciya da ka sani a cakuɗe take da mummunan abu wani daga ciki akwai hasara sai wanda Allah ji kansa shi da ka ji wani ya samu za ka yi ma nan kai, a'udhu billahi minash shaitanir rajim kada ka sa zuciyarka ta ƙi wannan abu da yawa kuma hasara nan ta shiga abubuwa da yawa mala yau ta shiga mu'amalolinmu ta shiga dukkanin kasuwanninmu ta shiga dukkanin ofisoshinmu ta shiga dukkanin 'yan siyasanmu ta shiga dukkanin malamanmu ta shiga dukkanin sarakanmu har ma malamai suke cewa wai ta mafi tambari a tsakanin malamai suka ce shaidan ne buga ganga guda uku ya buga ganga girman kai gigagagagan sai masu mulki suka ce mu ga munan tamu ce wannan mu ne wannan shine sai masu girman kai sai suka karbe girman kai a wajen shaidan yasa duk mai mulki zaka same shi yawanci yana da jin isa da girman kai da takama da ya zo ya kada gagagaga na jahilci ku zama jahilai ku zama a cuce ku a kware ku ku yi a ba ku taliya ku yi zaɓe wata shekarar ma a cuce ku a ƙara muku litan man fetur a cire muku tallafi a ƙi ba ku security to wata shekara kuma sai ku zo ce wannan zai za ku ƙara zaba to haka akwai jahilci a nan wurin to dai buga wannan gangan talakawa ne sai talakawa suka ce yau mun karɓi gangan jahilci shi sa majoritin talakawa mutane jahilai ne jahilai a addini jahilai a rayuwa jahilai a zamantakewa in ban da jahilci wane ne zai wannan abu daga nan sai gagagam sai buga gangan hasada da kyashi da bakin ciki da yankan baya da in wani ya zama wani a dinga yankan bayansa sai ce wannan gangan wannan malamai ne ta malamai ce al'ulama'u malamai shek-shek da ustaz-ustaz sun fi kowa hatsara lokacin da wani malami ya ga wani malami yana haskawa wani malami yana shanawa to sai masa hatsara da kutun gwila ai za ka cewa ko masallaci ka zo akwai dabi tsakanin liman da na'ibi kullum shi na'ibi baya san liman wani liman kuma kullum yana take na'ibi yana murje na'ibi ba za a ji na'ibi ya taso ba duk irin waɗannan abubuwa ne hassara ta shiga cikin malamai da wani malami ya tazo sai ga ƴan uwansa malamai suna masa yankan baya ƴan jinsun su magana ka cewa ba a ƴan ɗariƙa iri ɗaya sa wannan ɗan wannan ɗariƙar ne da wannan ɗariƙar suna rigima da wancan ɗaya da ɗan gidansu kuma ya samu wani ɗaukaka ko wani abu kuma sai a fara hasara sai a fara yankan baya da da sauransu an yi tajirba an ga cewa malamai sun fi kowa hasara wannan haka yake to hasada babban bala'i ne shi yasa imamul gazali rahimahullahu ta'ala yana cewa alhasadu samaratun min samaratil hikidi yace hasada tana ɗaya daga cikin samarat shine ka iya cewa abinda ake samu na daga amfani ko ƴaƴan itatuwar abu amma kin samara amfanin abu in kai abu me ake benefitin sai ga ita hasada daga cikin kiyayya take wani ɓangare ne wani sashi ne wani reshe ne daga cikin reshen ƙiyayya ita hasada haka take ƙiyayya daban hasada daban akwai ƙiyayya ita wannan ba a san shi sa wani mawaƙe ke cewa kullul adawati turja mawaddatuha illa adawata man adaka an yace duk wata ƙiyayya da ka sani tana iya komawa kaga ana son juna duk wani ƙiyayya da ake tsakanin wani a zagi wani ko ai kaza sai kuma an zo an haɗe ai kano ta ishe mu misali abin da ya faru tsakanin mai girma gwamnan kano da kuma NAPC tsohon gwamnan kano su gandu da ai kamar za a kashe juna ana ta faɗa ana ta kaza da wasu kuma yanzu zan haɗe a cikin mai apc misali na buga ma wannan to dukkan wata ƙiyayya ana za a iya zama a zo a daidai kullum ma wadda duk za ka duk abin da aka yi duk kaga an yi wasu maganganu an yi rikici an yi kaza wani su ne kaza wani duk an wuce yanzu kuma tare ake kaso bukata ta hada to amma me sai ce illa wata man adaka an hasadin sai dai a kiyayyar wanda shi dan hasada yake kinka duk mutumin da kiyayyar ka da yake ma hasada to wallahi ba zai taba san ka bara abara sai dai in ka rasa wannan abin da yake ma hasada inda yana ƙinka ya nema ƙi saboda hasada saboda wani abu da Allah ya baka wallahi ba zai so ka ba mahasadi sai dai in ya ji daɗi ya ga ka wannan abu ko shi kenan yayi eh, haka yake so shi sa hasada ba karamin cuta bane shi sa Imam al-Ghazali yake cewa ita hasada reshe ce daga cikin reshen kiyayya sai ce wa huwa i'tiradun ala qismatillah yace shi fito na fito ne da abin da Allah ya raba ya ba wa mutane sai dai akwai abin da ake cewa da shi gibda shi ba hasara ba ne akwai hasara akwai gibda menene gibda shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada a cikin hadisin Bukhari da Muslim yace la hasada illa fi itnaini ba a yin hasada sai a abubuwa guda biyu sai ce mutumin da Allah ya bashi littafin Allah yake tsiyamun laidar shi yake karanta shi sai ka ce a ah, dan me wani zai zama a ah, rama nima wallahi ba an zama ni ma kamar shi ko kuma wani Allah ya bashi dukiya yana tamfatsa dukiyarsa fi sabilillah baya ji baya rowa sai ka ce a ah, ai shi bai kamata sai shi kadai shi ma ya dinga haka ba ni ma Allah ya bani kuɗi ba an samu kuɗi dan na dinga abin da nake na rai wannan ba ba bace shi ake ce da shi gibda a wurare guda biyu ne amma aka shiga wani abin kuma to sai a koma daga cikin babun hasada shi yasa lalle haƙiƙa hasada zaka ji qur'ani yana bayanin ta aurare da yawa kamar wannan aya yanda yahudawa suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hasada wani wani ce hasadan min indi anfusihim wani lokacin haka suke hasada wanda shi yasa sai Allah ya bamu makari sai ce in kana so ka nemi tsari daga sharri ma ka dinga wa min sharri hasidin idza hasad in ka rike kulakuzai falaki da nasu in Allah da dai wani mahasarinka sai dai ya mutu da bakin cikin ka eh saboda hasadar tana da matsala wani wallahi in ya kalle ka saboda hasada in ka to in baka azkar wallahi sai ka fadi in yi ma kallon hasada saboda mugun kallo ne da zuciyar tana cike da hasada in baka azkar sai ka fadi ai manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan al'ainu haqqun shi ido gaskiya ne tudkhilu aljamal alqidra wa tudkilu arrajul alqabara yace ido yana shigar da raƙumi tukunya da wani ya kalli raƙumin in ya tanka raƙumin sai ya faru sai ga yana rashin lafiya sai dai a yanka sannan wani mutumin kuma aka yi sai dai kaga mutum ya fadi ko yana rashin lafiya wani abu wallahi mahazari ne yake sa ka gaba sai ka ji kana zazzabi da kasala da rashin jin daɗi to baka azkar to isa ake so ka dinga yawan karanta falake da nasi magani ne na ainihin hasala kuma ka tuna hasala shine farkon laifin da mutum ya fara yi a doron ƙasa farkon laifi kai tun ana sama ma kafin a zo duniya iblis hasala ya fara wa annaba adamu hasalat ya ce kalakatahu ko kalakata ni min narin wa kalakatahu min ɗinin ni da wuta ka halice ne shi kuma da taɓo ka halice shi Don me zan masa jira hasara ce wannan sannan 'ya'yan annabu adamu guda biyu da ɗayan ya kashe ɗaya shi ma hasara yawa ɗayan ɗayan Allah ya karɓi sadakarsa shi kuma mai karɓa ba faɗan wa atlahu nafsuhu a akihi sai ransa ya raya masa ya kashe ɗan uwansa to wannan shi ne, shi sa lalle haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi ya tsoratar da mu ya ce dabba ilaikum da'u wata cuta ta kwararo da'ul umami Ya ce cuta ce ta al'ummatan da suke kafin ku ai mun jiya yahuda ne duk masu ya ce manzara wannan cuta manzara sallallahu salama ce ta kwararo muku sai ce alhassadu wal shi ne hassada da kiyayya juna yau da malamanmu za su dage wajen wa'azi a yaƙi waɗannan abubuwa da an zauna lafiya a yaƙi wannan akan yadda ake wa juna raddi akan mumburai da majalisai a dinga cin mutuncin juna ana kafurta juna da wannan malamai suka karkatar da a gyara zakatan al'ummanmu yau su daina hasada su daina ƙin juna su daina yankan baya su daina taɗiya su daina gulma su daina duk wasu abubuwa da niƙiyayya ne to da society ɗin namu ya yi daɗi sosai muna buƙatar wannan gaskiya sosai domin wannan yakan kawo rashin zaman lafiya da jin haushin juna shi kuma wannan ya kawo rashin haɗin kai kan kawo koma bayan al'umma shi sa manzala sallallahu alaihi wasallam yake ce mana la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana yace kada ku ki junanku kada ku yi wa junanku hasada kada ku juya wa junanku baya wani da wani ba a magana wani da wani ana faɗa kamar ga muciji eh to wannan ba ƙaramin bala'i bane wanda wannan yana daga cikin tasiri na hasara shi sa wancan magana na nema cewa kullul adawati turjama ta hadina duk ƙiyayya ana tunanin za a iya zuwa a yi soye juna sai dai adawar wanda ya kika bisa hasara. ai ana buga wani almara ana cewa wani mutum suna ƙiyayya da wani wai ake tambaya a cikin su fi ƙin juna irin wasa kwalwa nan yake bara shi dai saboda gabar baya so su haɗa. fuska da da abin da abokin da suke gaba to wai sai hanya ta tsaso wajen wata gada ta wani kogi suka to wannan ya to ta san wannan ya to ta san wai saboda kiyayya sai ɗayan baya son sadu sai ya ce sai hada fuska da shi gwara ya fada kogi ya mutu sai fada kogi shi kuma da ɗayan ya ga haka sai ya bi shi sai je sai ceto shi bayan ya ceto shi ya dawo da shi gefe sai yake cewa kai amma na yi kuskure ban taba tsammani kai masoyina ba ne sai yau ala saka ma da alkali ce kai dakata ai yayi yanzu maka fara yanzu ma bakin ciki nake ma kada kai mutuwa shahada domin duk wanda ya mutu a kogi ya yi mutuwar shahada ka ji ina da wa ina ilaihi ya ce shi sa na tsamo ka dan kada ka zama shahidi ga wani babba kiyayya ce Da wannan karin magana dai ake lissafa shi amma dai yana nuna irin tsananin kiyayya da abin da yake haifar da gaba tsakanin mutane abin yake haifarwa shi sa lalle hakika in kana so ka kwanta ka yi bacci ka yi da abin da Allah ya ba dan waka Allah ce na hannu kasamna bainahum ma'ishatahum mu ne muka kasabta musu rayuwarsu wanda abinda da yake jawa mahasadi shi zaka same shi mazari yana da yawan fama da ciwon zuciya yawanci masu fama da hard attack da yawa akan samu akwai mahasada a ciki wani kawai yana fakin ciki ne Allah ya ɗaukaka wani to sai ta sa abinsa damu kuma sai ya ji a kansa musiba sannan ba haka dinga samun yana ainihin jin daɗi ba shi sa babban malami ibn al-qayyim al-jawziya yace al-hasidu mu'azzab fi dunya qabla al-akhirah yace mai hasada abin azabtarwa yana cin bakar wahala da azaba a duniya kafin ma je lahira saboda kullum baya farin ciki saboda kullum wancan ci gaba yake ai shi sa mai karin magana ya ce hasada ga mai rabo taki in aka baka rabo kamar bishiya sai ake danna mara taki kuma gem din ya fi daɗi akwai mahasada in dai baka da masu na fada ka zama zero amma al'amuran na kankana tafiya da sun fi gyara ma zama suna taimaka ma da yawa za su je su faɗi wani kuskuren da kai to kai kuma sai ka gyara a wani lokacin ma su bi advantage ne da shi eh amma sai dai ba a sake ba a bacci ka kwanta kawai kai ta bacci malam baka kula uzai baka hasbiyar lau baka neman tsari sai ka da kai malam kana zo Allah ka raba mu da sharrin makiya da ainihin mahasada wanda wannan shine darasin da wannan ayoyi suka ainihin kunsa sai aya ta gaba ayoyin da zamu ga yau yau yau me ni kadai ne aron ma har yanzu dai bai dawo ba shi kuma Muhammad Lawan da yake ja mana da yake yau kuma daga makaranta na to ba mu samu mun tore shi ba to da haka dai zan ja ayoyin da kai nan dana sai dai ku yi hakuri da muryar in ya so kuma sai mu fassara kaga yau na na na zama cinye du kenan yawa إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلنا جلودنا غيرها بدلناهم جلودا غيرها إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات فندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا الله سبحانه وتعالى a waɗannan ayoyi masu albarka yana ba mu labarin abin da ya tanadawa kafirai fajirai na daga narko da azaba mai tsanani wanda wannan aya Allah maɗaukakin sarki yana bayanin irin nau'in da zai wa kafirai azaba ranar alkiyama Allah ce innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran ai waɗannan waɗanda suka kafirce da ayoyinmu suka kafirce da mu'ujizozin da muka ba wa annabawa suka kafurce da dukkanin saƙonni da muka turo annabawa da su saufa nuslihim naran Allah ya ce da sannu za mu shigar da su wutar jahannama wuta mai babbakewa mai ƙonewa wacce take tafasa fuskoki da fatu Allah ce kullama nabijat juluduhum duk sanda fatin jikinsu suka ƙoƙƙone saboda tsabar babbakar da wuta ta yi musu to za ta ƙoƙƙone jikin fatar 'yan wuta Allah sai ya ce baddalina hum juludan ghairaha za mu canja musu wata fatar me hikimar canja fatar Allah sai ce liyazuqul azaba domin su ɗanɗana azaba wanda wannan aya tana nuna tsananin irin azabar da za a yi wa 'yan wuta wanda hadisi ya tabbatar cewa 'yan wuta harshen su ya kai dutsen uhudu mana wai ba yadda mutum yake siffarsa ta mutum ɗan ƙarami akan haka za a sa shi wuta ba a sai an ƙara wa halittarsa girma yadda wutar za ta babbaka ya ji zafin azabar a azanin minan na. isa aka rawaito babban tabi'i al basari rahimahullahu ta'ala ya ce tunzijuhumun naru filiyawun ya ce wuta za ta ƙwaƙƙone su a yini ɗaya saba'ina alfa marratan so dubu saba'in za ta ƙone a ƙara canzawa fatar ta ƙone kullama aka lathun ƙila lahun duk lokacin da wutar ta cinye fatan jikin sai a ce da su udu ku dawo fa'adu kama kanu sai su dawo sabuwar halitta wa ƙalar rabi' wanda shi ɗaya daga cikin manyan malamai al'imamun rabi' ya ce jildu a hadihim fatar ɗaya daga cikinsu arba'u ne zira'an zira'i arba'in ne fatar tijinta ko faɗinta wa batsinuhu ya ce cikinsa kuma lau wuzi a fihi jabalin da za a ɗora masa dutse la wasu ahu da ya yi shi Shi ne magana ke ma 'yan wuta ana ƙara musu girman halitta ne idan wutar ta cinye fatin jikinsu sai a canja musu wasu fatin wanda wani hadisi ya tabbatu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cewa fatar da take tsakanin kunnen ɗayansu zuwa kafaɗarsa tafiyar shekara 700 ne hakanan kaurin fatarsa zira'i 70 ne kuma dada sun yi kwato magana ne dai kwatankwacin dutsen Uhud ne da Allah ya gama wannan sai ce inna Allah kana azizan hakiman lalle haƙiƙa Allah ya kasance maboyayi gwani a cikin al'amuransa wannan aya aya ce da take tsoratar da mu akan wannan azaba ta wuta jahannama shi sa kullum kayi kokari kayi abin da zai nisanta ka da wuta jahannama wallahi za a yi hisabi aljanna da wuta gaskiya ce to ka guji tun daga duniya menene zai kai ka zuwa wuta jahannama daga nan sai Allah ya ce wallazina amanu bayan da ya faɗa azabar ƴan wuta anan sai ya faɗi makomar mutanen kirki yace wallazina amanu wa amilu salihati wa'annan da suka yi imani suka aikata aiki nagari sanudkhiluhum jannatin tajri min tatiyal anhar da sannu za mu shigar da su aljannatai wanda ƙoramu suke gudana a cikinsu khalidina fiha abadan masu dawwama ne a ciki lahumfiha a azwajun mutahhara suna da mataye tsarkaka a cikin aljanna su ne horul ini wayanda suka tsarkaku daga dukkanin kazanta ba sa haila ba sa gayaɗi ba sa bawali ba sa zubar da majina duk wani kazanta. wanda shine abin da imamu mujahid ya faɗa ya ce mu minal bauli wal haidi wal nakham wal bazaq wal mani wal walad shine sun tsarkaka daga bawali da jinin haila da kaki ko majina da kuma abin da ya shafi yawo ko abin da ya shafi mani ko kuma haihuwa ma ba sa haihuwa gaba da ba sa ma haihuwa gaba da shine tsarkaka kenan Allah ce wa nudkhiluhum zillan zalilan kuma za mu shigar da su inuwa wacce take ba rana ba ta zuwa ta shafe wannan imar babu ainihin zafi a cikin inuwar sannan kuma babu sanyi wanda imamu hassan al-basari yake cewa wusifa bi annahu zalil an siffanta cewa inuwar zalil mai inuwa li'annahu la yadkhuluhu ma yadkhulu zilla duniya, abin da yake shiga inuwar duniya baya shiga cikinsa min al'harri harri na daga zafi ko hocin zafi in ka shiga wannan baya shiga cikin wannan inuwar shi ya zo a cikin hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce ina fil jannati la shajarat a cikin aljanna akwai wata bishiya bishiya ce kawai kwaya daya Yasirun rakibu fi zilliha mutumin da yake tafiya akan abun hawa kaga ba kafa yake da ba kaga alamar sauri yake zai tafi a inuwar wannan bishiyar kwaya daya mi'ata amin zai tafi shekara 100 yana tafiya amma me la ya wa ba zai yanke ba zai yanke ta ba to kaga wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin aljanna yan uwa wannan aya tana ɗaya daga cikin manyan ayoyi masu mujizozi aya ta farko wanda ita kaɗai kawai yau ta isa ta nuna ma cewa addinin musulunci addini ne na gaskiya ta isa ta nuna ma cewa ƙur'ani ƙur'ani ne na gaskiya wannan aya sai da ta farauto wani likita gogagge likitan fata wanda ya zama cikakken likita ya kai mukamin ƙorewa a likitanci a sashen likitanci na fata Profesa tagata tagison ɗan ƙasar thailand wannan aya ta yi wa wannan likita tasiri babban malami a sheikh abdulmajid zandani rahimahullahu ta'ala allah ya ji kansa ina ji bai fi shekara ɗaya da rasuwa ba na ji takaici ko na ji jimamin mutuwar wannan malama malami ne da yake burge ni kuma malami na ne an bukudin daga nesa ba wai ya koya min ba amma rubutuna thesis ina na phd a kansa na da yadda yake fitar da mu'ujizozin alkur'ani na kimiyya da basa scientific miracles malamin addini na amma in ma magana physics da science experimental sciences sai kai tsammani fil ɗinsa ne ɗan ƙasar yemen allah ji kansa allah ya masa rama ya taka rawa an sami karambata an sami haɗuwa an yi wata wani taron ƙara juna sani a saudiya abubuwa na ban mamaki sun bayyana to wai me ya faru shin wancan profesan me ya faru a gare shi me ya faɗa game da alkur'ani wai shin ma wannan aya ta jawo ya musulunta kai bayan ma mutane nawa ta jawo suka musulunta in Allah ya da zare da warwara ma har da ku a tafsirin gobe sai mu ji me ya faru da irin abubuwa na mu'ujizozi da kuma yau da muke bukatar irin wannan mu'ujiza ta alkur'ani a dinga yada ta abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana iyayenmu da malamanmu Allah ya saka musu alkhairi da mu da ku Allah ya amfana da mu gaba daya Allah ubangiji ya datar da mu ya samu a cikin wanda yake yantawa a cikin wannan wata mai albarka Allah ka zafa mana shugabanni na gari Allah ka taimaki musulunci da musulmi a duk inda suke wannan yaki da ake da Yahudawa da Amerikawa makiya musulunci Allah ka karya su